ga shi yau kwana hudu ya rage zuwa zaɓe abinda nake son jama'a su gane ita harkar zaɓe ba wai sojoji ba ne suke ta. akwai 'yan sanda akwai civil defense hada immigration ma ana hada su sojoji suna zama kamar daga baya ne abinda muke ce ma standby cewa sai an kira su kuma in ka duba ma halin yanzu sojojin suna operation kamar abinda muke cewa rawan daji ta ko'ina. so ba za su yi sa kansu a cikin wuraren da ake dangwala zaɓe ba amma suna nan suna zaman kota kwana za su kuma ci gaba da zagaye abinda da muke ce mu patrol so wannan shine shiri na zaɓe. Akwai wani shiri na musamman da kuka yi dangane da zaben ganin cewa 'yan kwanakin nan har ofishin NSA sun nuna akwai bayanan tsaro da ke nuna akwai hasashen tashin hankali kafin ko lokacin ko bayan zaɓe wanda ya sa dole a ɗaukan matakin ko ta kwana. Akwai ai ba za a ce a zauna ba ba za mu yi irin zagayen nan da muke ce maka kamar show of force mu zagaya mu nuna mutane cewa muna nan amma wai dai ka tsalandam a cikin zaɓe ba za a so a gansu ba kuma na jama'an Najeriya alkawari ba za su sa kansu ba da dadewa ba shekaran da muka zo mun tabbatar cewa duk waɗanda suka yi laifi akan harkar tsakiyar eh, da wurin zaɓe mun kore su to kaga ba za mu yadda ba kuma mu sa kanmu a cikin irin wannan za a iya cewa wannan kana wa 'yan najeriya ba an ce albishir ba su kwantar da hankalinsu kun gama duk wani shiri da wata barazana da za ka iya tasowa to ita harkar tsaro ka san kamar yadda nake cewa ba za ka iya cewa kana ɗari bisa ɗari na tabbacin ta ba amma dai gwargwado mun shiri wanda ya kamata wanda za su tabbatar da cewa ba ba za a samu kalubalancin tashin hankali ba kamar yadda mutane suke hasashe. Akwai hasashe da ake na batun karancin kayan aiki yanzu aka iya cewa a Najeriya an wuce wani karanci na kayan aiki. Alagawa ta malam ko ƙasar Amerika ko ƙasar ingila ko ƙasar russia ba za su ce suna da isassun kaya da suka ishe su ba amma a kowace lokaci a lokacin da kake da kalubalanci ya zama cewa waɗannan abubuwan kana da mahi ƙarancin da za ka iya kai Dauki a wajen eh, harkar tsaro kamar mukan retin eh, ya jadawali a jadawalinmu na sojojin yanzu a halin yanzu mun kai da ya da 60 bisa dari. amma kuma muna son mu kara zuwa 90 bisa dari. an aika a kawo kayan aiki kuma suna zuwa abinda nake kullum faɗa cewa kayan aikin nan ba ana zuwa so su bane haka sai ka ba da oda sana a gina su cikin su akwai wanda muka yi na america waɗanda tusufa tukana jiragen sama akwai wanda aka yi oda daga china akwai wanda aka yi oda da waɗansu ƙasashe na duniya waɗanda nan da watanni zuwa za su fara shigowa kayi batun cewa a ya binciken ku akwai lamuran tsaro da an siyasantar a musamman yanzu da za a shiga kwanakin zaɓe wani kira za ka yi ga 'yan siyasa wurin daina a siyasantar da batun tsaron kasa. kamar yadda ka ce siyasa ce komi ka shi dan adawa ba zai yadda ba sai ya ce kakasa amma Allah ya sani zuwan wannan gwamnati shekara uku da ta wuce ko an so ko an ki an san jami'an tsaro sun yi abin dawa gani